A birnin Gawore da ke cikin yankin Boboi, mata da 'yan mata suna tabar 'ya'yan gamsa kuma suna sayar da su. Maimuna Amadu mai shekaru 21 tana samun amfani a cikin wannan aiki. Ta bayyana mana yadda suke gudanar da wannan sana'ar. irga kwai su su bai daga an wuto daga masallaci muke zuwa mu tsunto sai mu kawo gida mu saka cikin buhunna in ta yi kwana biyu ta nana to sai mu ma mu kai kasuwa mu saida in kanta a gani ne idan ƴaƴan itatuwan suka nina ya kuke da su irgo gadu infani muna samun umhani sosai saboda duk budurwa mai saida gamsa tana iya biyan bukatunta kadan-kadan kina iya sayan yan tuhahin ki ki dan tattara kayan ki na aure sannan kuma ki taimaka ma mahaifanki ba gi ga kisinai fojin na hari. Wani amfani kuke samu a ciki? kai dia wata wodin fata. Da damana in ka huta da wuri wajejen karfe biyu na maraice kana iya samun ka cika buhu guda amma in ba lokacin damuna bane baka iya samun hakan nan lokacin zahi kuma kana iya samun ɗaɗaya biyu zuwa uku uwar gamsa mai ɗaya ita ce ta hi badawa sosai saboda abun jiwa jiwa ne ba kowane lokaci ne ake samu ba. Izihin ka izihin zano ni ga Idan kuka tafi cikin daji wani lokaci kuke ɗaukawa kuma buhu nawa kuke samu. o dini kwai eh in ka samu da daya biyu ko uku to sai ka ajiye gobe kuma in ka koma daji ka tsunto sai ka ƙara adanawa haka nan dai kaɗan kaɗan har ka tara buhu a mota kuke kai kasuwa ko bisa kawunan ku kuke ɗaukawa. Wallahi da a kai ne muke kaiwa kasuwa amma yanzu Allah ya kawo sauki saman motuna ne ake kai mana. irga da ke. Kasuwar birni kaɗai ce kuke kai kayan ko kuma a duka lokacin da kuka tara kuna kai kasuwa. Kullum muna kaiwa kasuwa ranar alhamishi ne kawai uwaye ke zuwa. Amma wanda ya yi wa kunni ga kwai.